Daniyel Sura hudu Nebukadnezzar ya yi mafarkin itace Daga Sarki Nebukadnezzar zuwa ga mutane da al'ummai da kuma kowane yare da suke zama a duniya, Salama mai yawa ta tabbata a gare ku, ina murna in shaida muku game da alamu da al'ajabai waɗanda Allah Mafi Ɗaukaka ya yi ta wurina, alamunsa da girma suke, ayyukansa da girma suke. mulkinsa mulki ne na har abada, sarautarsa kuma za ta dawwama daga zamani zuwa zamani. Ni Nebukadnezzar, ina zaune a gidana cikin fadata, ina jin daɗi ina bunƙasa, na yi mafarkin da ya ba ni tsoro, a sa'ad da nake kwance a gadona, siffofi da wahayoyi da suka bi ta cikin tunanina sun firgita ni, don haka na ba da umarni a tattaro dukan masu hikima na Babilon. su bayyana a gabana domin su fassara mini mafarkin, sa'ad da masu sihiri, da masu dabo, da masanan taurari, da masu duba suka zo, na faɗa musu mafarkin, amma ba su iya fassara mini mafarkin ba, a ƙarshe sai Daniyel ya zo gabana na kuma faɗa masa mafarkin, ana ce da shi Belteshazar, wanda aka ba shi sunan na kuma ruhun alloli masu tsarki suna a bisansa, na ce, Belteshazar, shugaban masu sihiri. na san ruhun alloli suna a kanka, babu wani asirin da zai fi ƙarfin ganewarka, ga dai mafarkin da na yi, sai ka fassara mini, waɗannan su ne wahayin da na gani a lokacin da nake kwance a gadona, na duba, a gabana kuwa ga wani itace a kafe a tsakiyar duniya, yana da tsawo ƙwarai, itacen ya yi girma, ya kuma yi ƙarfi, har tsayinsa ya taɓa sarari sama, ana iya ganinsa a ko'ina a duniya, ganyayensa suna da kyau, yana da ’ya'ya jingim, abinci kuma domin kowa da kowa, a ƙarƙashinsa namun jeji suke samun wurin hutawa, kuma tsuntsayen sama suna zaune a bisa rassansa; daga cikinsa kowace halitta take cin abinci, a cikin wahayin da na gani sa'ad da nake kwance a kan gadona, na duba, a gabana kuwa ga wani ɗan saƙo mai tsarki. yana saukowa daga sama, sai ya yi kira da babban murya ya ce, A sare itacen a kuma yayyanka rassansa, a karkaɗe ganyensa a kuma warwatsar da ’ya'yansa, bari dabbobi su tashi daga ƙarƙashinsa da kuma tsuntsayen da suke a rassansa, amma a bar kututturen da kuma saiwoyinsa, a ɗaure shi da ƙarfe da kuma tagulla, a bar shi a cikin ƙasa, a cikin ciyayin filaye. Bari yă jiƙu da raɓar, bari yă zauna cikin dabbobi tare da tsire tsiren duniya; bari a canja tunaninsa iri na mutane, a ba shi tunani irin na dabbobi, har sau bakwai su wuce a kansa, an sanar da wannan matsayi ne ta bakin ’yan saƙo, masu tsarki ne kuwa suka sanar da hukuncin, domin masu rai su sani Mafi Ɗaukaka ne mai iko duka a bisa kowane mulkin mutane, yakan kuma ba wa duk wanda ya ga dama. yakan sanya talaka ya zama sarki Wannan shi ne mafarkin da ni, Nebuchadnezzar na yi, yanzu Belteshazar, sai ka faɗa mini abin da yake nufi, domin babu wani a cikin masu hikima a mulkina da ya iya fassara mini shi, amma za ka iya, domin ruhun alloli masu tsarki yana a bisanka. daniel ya fassara mafarkin, sai daniel wanda ake kira Belteshazar, ya tsaya zugum na ɗan lokaci, tunaninsa ya ba shi tsoro, saboda haka sarki ya ce, Belteshazar, kada ka bar mafarkin ko ma'anarsa ta tayar maka da hankali. Baltashadar ya amsa ya ce, Ranka ya daɗe, in dai har mafarkin zai tsaya a kan abokan gabanka. da ma'anarsa kuma ta faɗa a kan maƙiyan, itacen da ka gani, wanda ya girma da ƙarfe, da tsayinsa ya taɓa sararin sama, wanda ana ganinsa ko'ina a duniya, wanda ganyayensa masu kyau ne, yana da ’ya'yan itace da yawa, wanda yake ba da abinci ga duka, yana ba da wurin hutu ga namun jeji, kuma rassansa suna ɗauke da sheƙar tsuntsayen sama, ya sarki, kai ne itacen nan, ka yi girma da ƙarfi, girmanka kuma ta kai har sama, mulkinka kuma ya kai ko'ina a duniya, ya sarki, ka ga ɗan saƙon mai tsarkin nan. yana saukowa daga sama yana cewa, A sare itacen a hallaka shi, amma a bar kututturensa ɗaure da ƙarfe da tagulla, a bar shi can a ɗanyar ciyawar filaye, ya jiƙe da raɓa, ya zauna tare da namun jeji har shekara bakwai. Ga fasarar, ya sarki, wannan ita ce doka wadda mafi ɗaukaka ya bayar a kan ranka ya daɗe sarkina, za a kore ka daga cikin mutane. za ka kuma zauna cikin namun jeji, za ka ci ciyawa kamar shanu, za ka jiƙe da raɓa har shekara bakwai cif, sa'an nan za ka sani cewa Mafi Ɗaukaka ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya, yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama, umarni na barin kututturen itacen da saiwoyinsa yana nufin cewa za a maido maka da mulkinka a lokacin da ka gane cewa mai sama ne yake mulki. Saboda haka, ya sarki, ina roƙonka ka karɓi shawarar da zan ba ka; ka furta zunubanka ta wurin yin abin da yake daidai, ka bar muguntarka, ka aikata alheri ga waɗanda ake wulaƙantawa, wataƙila za a ƙara tsawon kwanakinka da salama. Mafarkin ya cika Duk wannan kuwa ya faru da sarkin Nebukadnezzar bayan wata goma sha biyu, a sa'ad da sarki yake takawa a bisan saman ɗakin fadar Babilon. sai ya ce, Ba wannan ita ce Babilon babba da na gina domin wurin zaman sarautar Babilon da ikona kuma domin ɗaukakar darajata ba? Tun kalmomin suna cikin bakinsa, sai ya ji murya daga sama tana cewa, Wannan shi ne abin da aka zartar a kanka, Sarki bakanezar an karɓe ikon mulkinka, za a kore ka daga cikin mutane, za ka kuma yi rayuwa tare da namun jeji, za ka ci ciyawa kamar sa har shekara bakwai cif. sa'an nan za ka gane Mafi Ɗaukaka ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya, yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama, nan da nan abin da aka faɗa a kan Nebukadnezzar tabbatarsa ya cika, aka kore shi daga cikin mutane, ya kuma shiga cin ciyawa kamar shanu, jikinsa ya jiƙe da raɓa, har gashin kansa ya yi tsawo kamar fikafikan gaggafa, kumbarsa kuma suka yi tsawo kamar na tsuntsu. A ƙarshen wannan kwanaki, ni Nebukadnezzar na ɗaga idanuna sama, sai hankalina ya komo mini, na kuwa yabi Ubangiji, na girmama shi, na ɗaukaka shi, wanda yake rayayye har abada; mulkinsa dawwammamen mulki ne, sarautarsa ta dawwama daga zamani zuwa zamani. Dukan mutanen duniya ba a bakin kome suke ba, yakan yi abin da ya gamshe shi da ikokin sama da kuma na mutanen duniya. babu mai hana shi ko ya ce masa, Me ka yi? A lokacin nan hankalina ya komo mini, sai aka mayar mini da masarautata mai daraja, da martabata, da girmana, ’yan majalisata da fadawana suka nemo ni, aka maido ni kan gadon sarautata da daraja fiye da ta da, yanzu ni Nebuchadnezzar, ina yaban sarkin sama, ina waƙa, ina kuma darjanta shi saboda dukan abin da ya yi mini, mai kyau ne, kuma dukan hanyoyinsa gaskiya ne, kuma duk masu tafiya da girman kai zai ƙasƙantar da su.